أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tsara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren 21 ga watan Dhulqa'ada hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan shida dadiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na goma cikin wannan littafi mai albarka muwaɓɓa wallafar al'imamu malik ibn anas al’asbahi imamu darin hijira rahimahullahu ta'ala mun kammala kitab na farko shine kitabul wuhud yau za mu tashi kitab na biyu shine kitabu taharati matattara da al'imamu Malik ibn Anas ya tattaro mana hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'una game da abin da ya shafi matsalolin tsarki gaba ɗaya. Tsarki alwala komai da komai insha Allahu gwargwadon abubuwan da suka sawwaka za a ga al'imamu Malik ya yi iya ƙoƙarin ganin ya kawo mana su ya tattara mana su wuri guda, kuma ya rarraba mana su babi-babi. Shi kitab mun sha yin bayani a kai ma'anansa aljami wato matattara. Don haka littafin kaji an cewa littafi littafi. an kira littafi da alkitabu ne saboda ya tattara abubuwa ne daban-daban in ka ɗauki littafi komai ƙanƙancinsa za ga rubutu da yawa a ciki da waɗannan su suka tattaro shi suka mai da shi alkitabu littafi kitabu tsohara matattaran bayani dangane da sarki Abbahara malamai suka ce yan ƙasimu ila nau'ani sarki ya rabu gida biyu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Husaymin ya ce annau'ul awwal taharatul ma'nawiyya nau'in farko na Sarki shine akwai tsarki ta ma'ana wannan ussani tahara hissiya ma'ana ta biyu kuma tsarki sarki dai wacce ake ganin ta falo falo a fili wato nau'i na farko taharatul ma'nawiyya Sarki ta ma'ana wato Sarki ne wanda ba a ganinsa a zahiri ba a ganinsa sai dai a ma'ana duk wanda aka faɗe shi ya san me ake nufi wannan nau'i na sahara al-ma'anawiyya hiya saharatu min shirki shine tsarkake zuciya daga shirka wa min kulli khuluqin radid da kuma tsarkake zuciya daga duk wani mummunan abu bi haifi ta yadda la yakunu insan mushrikan mutum ba zai zanto mushriki ba billahi ya zama yana yi wa Allah shirka ba zai zanto haka ba to me zai mai da mutum ya zama yawon ku daga wannan najasa da wannan datti da dasisa shine idan ya tsarkake zuciyansa daga aikata waɗannan ayyuka na shirka da makamantansu walaisa inda ghillun ya wayi gari ba shi da wani kulli a zuciyansa ta yadda zai ce ya kullaci wani wala hibdun alal muslimina kuma ba shi da wata hassada da yake da shi akan ɗan uwan shi musulmi to fa yakunu qalbuhu tahiran nazifa to wannan mutumin sai ya wayi gari zuciyansa a karkace yake a tsabtace yake kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ulaika allazina lam yuridu Allahu an yutahhira qulubahum irin waɗancan masu yi wa Allah shirka su ne waɗanda Allah bai nufi zukatansu da samun ƙarfi ta ma'ana ba cikin suratul ma'ida haka Allah maɗaukakin sarki ya ce innamal mushrikuna najasu lalle mushrikai waɗanda suke wa Allah shirka gaba ɗayan su najasa ne haka Allah faɗa cikin suratul tauba to sai malam yace wa hadhihi hiya najasatul ma'anawiyya wannan ita ake kiranta najasa amma najasa ta ma'ana to irinta ta ne kaga Allah yana cewa innal mushrikuna najasu fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada kafirai najasa ne kada su sake kusantowa dakin Ka'aba bayan hajin da suka yi na ƙarshe to a wannan ne aka samu matsalar ina hukuncin musulmi kana da alwala ka haɗa hannu da kafiri wanda ba musulmi ba ku gaisa shin alwalanka na nan ko alwalanka ya kare wasu suka ce alwalan ya kare tun daga shi dai Allah ya ce mal mushrikuna najasa ai kafirai najasa ne to in ka gaisa da shi to kenan ai najasa ya taba hannunka to ko dai ka wanke hannunka in an ɗauka maka matsala mafi sauki ko kuma a ce alwalanka ya lalace gaba ɗaya sai ka sake alwala to amma zance rajihi Maganin da yake daidai shi ne, don kana da alwala ko ka gaisa da arna dubu ne ba abin da ya taba alwalanka najasan da ake nufi kafir yana da shi najasa ce wuya, najasa ce ta ma'ana wato zuciyansa akwai najasa na shirka to me zai wanke wannan najasan ai ba ruwa ne da wankewa ba musulunta ne to naka ka dan ka gaisa da shi kun zauna da shi baya nufin ka tattara na jasa ka sa a jikinka da aka annabi ya ce abu hurairah innal mu'min la yanzu shi musulmi kuma baya zama na jasa kenan me zuciyanka baya daukan najasan da kafiri yake da shi da hadisi da yake bi da na annabi ya ce la yamassal qur'ana illa tahir to a takaice da wannan shake kira "fahara" ma'anawiyya to irin wannan nau'i na tahara shi ma akwai yadda ake tsarkake wannan najasa na shirka bid'a da ban ƙaura da sauran to su kam mutum zai koma littattafan aqida da littattafan tauhidi da littattafan sulukiya, abin da ya shafi tarbiyyar zuciya da tsarkin zuciya ire-iren littattafan shekul islam ibn al-qayyim kamar tariqul hijratain wa babu sa'adatain da littattafan shirin su alwabil sayyid wa rafi'u kalimu sayyid da makamantan littattafan ibn taymiya ya kware ta wannan babi sosai wajen yin littattafai akan abin da ya shafi sarkin zuciya to amma idan ka ga kitabu bahara a irin wannan wuri musamman yanzu a nan littafin muwaffa to sarki ne wanda zai ɗauki ma'ana ta biyu na nau'in bahara shine bahara alhissiya sarki wanda ake ji ake gani ake iya taɓawa iya bahara min al-ahdath wal anjad shine sarki da ake yi na abin da ya karye alwalanka yanzu idan alwalanka ya karye ta hanyar ka yi tusa ko ka bawali akwai yadda ake tsarkin wannan karya alwalan shine yin alwalan shine tsarkinsa shine al'adad wal anja sannan akwai najasa yadda yake samun gangan jiki ko ya samu tufafi ko kuma ya samu shimfidi, to wannan najasa kuma sai an wanke shi da ruwa to kaga najasan warware alwala shi ma alwala ne da ruwa da dai ana gani ana tabawa to waɗannan su ne nau'o'i guda biyu na abin da ya shafi ƙarfi ɗin to malam yake cewa a nan kitabu bahara matattaran bayani da zai tattaro mana hadisai dangane da abubuwan da suka shafi tsarki. Babi na farko a ƙarƙashin wannan kitabun shine babul amali fil babin aiki a cikin alwala abin da yake so ya nuna maka shine waɗanne irin ayyuka ne ake yin su a alwala waɗannan ayyukan ta inda in sun haɗu alwala ya samu idan waɗannan ayyukan an samu wasu ɓangare wasu ɓangare ba su samu sai a ce alwala ba ta cika ba dole sai an yi su gaba ɗaya a taƙaice dai kamar a fakaice babin zai nuna maka sifatul wudu'i ne kawai sifar yadda ake alwala ayyukan da in babu su babu alwala qala wa haddathani yahya an malik an amr bin yahya al-mazini an abihi annahu qala li abdullah bin zaid bin asim wa huwa jaddu amr bin yahya al-mazini wa kana من أصحاب رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم أن أنني كو أني a nan ya yi kuskure an ɗin ne ya dace dama ma nan an ne dama na wani ya ce anna na wani ya zo da kuskuren bugun ya ce hal tattafi'u an ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tawassa fa qala Abdullahi bin zaid bin asim na'am fa da'a bi wudu'in fa afraga ala yadihi fa ghasala yadayhi marratayn marratayn ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه to kaga wannan hadisin shine hadisi na talatin da biyu a cikin wannan littafi na muwaffa yake cewa wani bugun hadisi na talatin da ɗaya wani bugun hadisi na talatin da biyu yake cewa wa haddasani ya haya an maliki kuma babban malami na ya haya ɗan maliku ya zanta mini shi kuma ya haya ɗan ya haya a haddasani ya haya kai Yahaya ya bani labari shine Yahaya ibn Yahaya al-Andalusi don ai an Malik shi kuma yace na karbo daga malami na Imam Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini shi kuma Malik ya karbo daga Amr dan Yahaya al-Mazini shi kuma Amr dan Yahaya al-Mazini an ya karbo ne an abihi daga mahaifinsa kaga hadisi mutabbas kenan hmm, ruwayan gida ne ɗa ne ya karɓo daga uban shi wannan amru ya samo daga babansa ya haya to shi amru ɗin tabi'u tabi'i ne mahaifinsa ya haya ɗan mazini ɗin tabi'i ne shi kuma ya haya ɗan eh, wannan amru ɗin ya karɓo kai daga babansa baban ya ce annahu qala li abdullahi bin zaid bin asim ya karbo daga uh, abdullahi dan zaid dan asim Wai wannan din shine huwa jaddu amru bin yahya al-mazini kakan amru dan yahya al-mazini wato da ne ya karbo daga uban uban ya karbo daga kaka shine abin da ake nufi wannan amru din shine da mahaifin nasa shine yahya al-mazini wannan Yahaya almazini ana ce mishi Yahaya dan Ubada dan Abi Hasan to shine uban Amru din to shi wannan uban annahu qala lalle yace li Abdullah ya fada wa Abdullah wa Abdullah mahaifinsa kenan kuma ya fada mahaifin nasa kun Zaid ibn Asim wanda mahaifin shine Abdullah dan Zaid dan Asim wa huwa jaddu amru ibn Yahya almazini shi wannan ɗin kakan ya yahaya almazini kaga sunan amurɗin ne ya fara zuwa farko to wannan abdullahi ɗin kakan ɗin wa kan shi wannan kakan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kaga zuriya ta yi albarka kenan sahabiya ya haifi tabi'i na gari tabi ya haifi tabi'u tabi nagari kaga gida yayi albarka ka rika roƙon Allah Allah baka zuriya na kwarai wanda duk inda ka je zaka yi alfahari da su dan kun zuriya tarbiyyar su da yayi kyau ba duk yadda kake da mutunci su kansu sai su zubar maka da mutunci a duk inda kika tsinci kansu yake cewa hal tastati'u shin zaka iya ne an turiya ni ka nuna mu kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tawadda yadda manzon Allah yake alwala kaga kakan ne yake magana wato kaman jikan ko dan yazo ya same shi yace baba ko kuma yace kaka ko za ka iya nuna min keke da keke practical yadda manzon Allah yake alwala ɗaya bayan ɗaya kenan ya ga da rayuwan kakan da annabi da rasuwan annabi zuwa lokacin an samu daɗewa sannan kuma kakan shekaru ya ja ya fara tsufa to irin tunaninsa tun da yanzu ya manyanta da rayuwan shi da annabi an samu daɗewan lokaci an ya bai manta wasu daga cikin abubuwa da suka rayu da annabi ba mai yiwuwa dai irin yadda ya ga annabi yana alwala yau din nan da za a ce sifanta mai yiwa ya manta sai yasa yi wannan lafazin maganan shin za ka iya ne ka nuna min yadda manzon Allah ya kasance yana alwala ko kuma ya zama ya yi wannan tambaya ne a bisa siga ce ta girmamawa kenan ko zan iya samun dama baba ko zan iya samun dama kaka a taimaka a ɗan bayanin yadda manzon Allah yake sallah aikace zai yiwu ne to wannan nau'i na biyu din shi zai fi ɗauka akan wannan domin na farko kai yanzu da baka yi zamani da annabi ba wajibi ne in za ka yi sallah sai in za ka yi alwala dole ka yi irin na annabi to kaga ba maganan ka ce ai ka manta dole ka je ka karanta to ina ga wanda ya rayu da annabi zai yi ka ce ko ya manta ko ya manta yana alwala ba irin na annabi ba kenan kaga ba zai ɗauki haka ba da haka zai fi ɗaukan cewa ko zan samu dama za a ɗan ban lokaci a taimaka dan nuna min a gwada min yadda manzon Allah ya kasance yana alwala فقال Abdullahi bin zaid bin Asi sai wannan kakan nasa abdullahi dan zaidu dan Asi ya ce na'am kwarai kuwa za a koyar da kai wannan za a nuna maka kaga ya nuna yadda sahabbai suka jajirce wajen karantar da duk sakon da annabi ya karantar da su sannan kuma duk abin da annabi a aikace ya haka suke karantar da abin a aikace don manzon Allah aikace koyar da su aikin haji haka annabi ya zo yana yi suna gani yadda ku zo an nima na suka kun kafin fara su jama'a ku koyi aikin hajjin ku a wurina yadda domin hajjin nan da zan yi na bana mai yiwuwa Allah ba zai raya ni a hajji mai zuwa ba da aka kuna suku koya da aka suka mai da hankali jajir ɗan abdullahi ya mai da kansu shine ɗan jarida duk abin da annabi ya ce ke ruwaito abin gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya kan hadisin sa ne Sheikh Dinin Albani ya gina littafin shi mai suna sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam sifar aikin hajjin annabi kama ha an Jabir bin Abdullahi. kamar yadda jabiru ɗan abdullahi ya ruwaito daga shi annabi da to haka alwala haka sallah dobi annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli to yadda annabi ya mutu a aikace habbai ba su rowa ba ba su nuna gatsawa ba haka su ma suka rika karantar da yan baya sai ka tsakar rana ne ko safi ko dare sahabi sai bira a garin ku sai ce jama'a ku taru لتصلي لكم salata رسول sallallahu alaihi wa عليه ku taru zan muku sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato babu lokacin da al'umma za su ce sun wadatu ba sa bukatan a koyar da su komai irin nan da zai yiwu ba idan a zamanin can sahabbai suna aje jama'a su koyar da su ina ga wannan zamaninmu mu da tsakanin da rayuwar annabi akwai nisa mai yawa ake zamanin nan ne fi kamata ko ina a je a rika karantar da mutane komai na annabi a aikace don su abin a aikace da annabi ya koyar da su shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wannan zamani ya rubuta littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim fa annaka tara'a aka samu wani shekara sun zo aikin hajji sai ga Nasiruddin Al-Albani ya zo hajji bin ba ya shigo hajji Usaimin ya shigo hajji sai ga sunan su uku a wuri ɗaya. Suka zauna suka tattauna suka yi abin nan sai duk tsiran da ya dace. Lokacin sallah ya duk suka yi alwala. Na so binin albani ya ja baya. Usaimin ya ja baya. Sun ja baya ne wa bin ba. Domin bin ba malamin Usaimin ne, kaga Usaimin ba zai shiga gaban shi ba. albani nasiruddin kuma abokin bin basu kuma ta wani wuri mai gidan bin bas domin zaman da nasiruddin albani a kasan su'udiyya bin bas shi ya tsaya mishi in an zo ai ba ɗan ƙasa ba ne za a kore shi sai ni na tsaya mishi duk wanda yake da kes da shi ya zo ya kama ni da aka shi ya sa hannu aka ɗauki nasiruddin albani daktara a jami'atul islamiyya duk wanda ya zo da suka da rigima a kan nasu ne albani to bin bas ne mai tsarewa to duk suka yi baya bin bas ya ja bin bas ya baya ta tura albani nasu ne da ka ja musalla ya ce a kana nan ce ina ka ja musalla na tura albani ya ce to in takaita ko kuma in muka sallah irin na manzan Allah sai sai ai mun kai ka gaba ne dan kai mana sallah irin na annabi Musa ta koya mu daidai da irin nasu dan kai ka mu sani sai na tuna ba ne ga su sallah ga kaga manya ke. Allah ya kan maza to yake cewa fada'a bi wudu'i Abdullahi dan Zaid dan Asu fada'a yayi kira bi wudu'in azo da ruwan alwala alwadu kaga wawun din da fataha wa to yana nufin ma'ul ruwan alwala alwadu'u ruwan alwala idan ka ce alma'u kawai to larabci da yake yare ne mai faɗi wato ma'u da zaka sha kai wanki ruwan alwala ma ka maka larabci shi daban wudu'un alwala amma idan kai rufu'a wato dumma akan wawun din ya zama wudu to alwala kenan in fata ne akan wawun kuma wudu'un to ruwan alwala shine fada'a bi wadu'in yayi kira a zo da ruwan alwala da aka zo da ruwan alwala fa afdaqa ala yadihi sai karkatar da mazubin ruwan akan hannunsa wato kaman an zo da ruwan ne a cikin kofi ko kace kwano to kaga zai tunda ba tsoma hannun shi a cikin ruwan ba ya kama ruwan ne da hannun shi ɗaya sai karkatar da bakin kofin ko mazubin akan ɗaya hannunsa wato ɗaya hannun ya rike mazubin yana zubo ruwan akan ɗaya hannun to wani hannu ne ya rike hannun hagu ne ya rike ya zubo ruwan akan hannun dama fakasala ya daidai sai ya wanke hannayensa Marataini-Marataini, sau biyu shine fassara mafi inganci kowane hannu sau biyu ya wanke wasu suka fassara hadisa a ya wanke hannayensa marrataini marrataini sau biyu wai sau biyu marrataini sau biyu marrataini na biyu wai ya karfafi na biyu ne sau biyu ba ya wanke a'a kowane hannun ne sau biyu su waɗancan suna nufin marrataini sau biyu wai ɗaya hannun sau ɗaya ɗaya hannun sau ɗaya shi ka haɗa marrataini marrataini na biyu ba suka ce taukidi ne karfafawa ne za ka ce a ƙa'idan yaren larabci ba haka abin yake ba domin yana daga cikin ƙa'ida na malaman lokacin arabiya malaman larabci suka ce dukkanin abin da yake tafiya da adadi da ya wuce ɗaya idan ya zo a wuri kuma ya maimaitu adadin ya wuce daga sau biyu zuwa sama to maimaituwan shi baya nuna cewa tauhidi ne yana nuna ƙarin adadi ne to a nan abin da ya faru kaga na farko ya daidai hannayensa adadi ne biyu marratai ne sau biyu sai sake cewa marratai ne to ba yadda za a yi marratai na ƙarshen ya zama taukiri ne akan marratai ne na farko da haka yana nufin kowane hannu sau biyu ya wanke amma wannan wankewan malamai suka ce ba yana nufin wankewa na shuru'ul wudu na asalin alwala bane domin sunna ce ka zo za ka yi alwala kafin ka tsoma hannunka cikin afusin alwalan ka karkatar da abun a hannunka ka wanke shi sau biyu ko sau uku ko sau ɗaya ma ka wanke shi in ka wanke shi sannan sai ka fara tsomawa wasu malamai suka ce wannan wankewan ma baya buƙatan wani adadi da gwargwadon me hannunka yake ɗauke da shi akwai wanda hannun shi kawai ba kuma amma don jaddada bari zai wanke ko sau ɗaya akwai wanda kuma hannunsa yana ɗauke da darti da wasu ƙazanta ko najasan da in zai wanke sau uku ba zai wadatar ba sai ya wanke sau biyar sau bakwai sau kaza wani ma tafi ne wani ka je ka aiki cikin tafi da gwargwadon da yadda hannunka yake ka je ka aiki cikin barkono ka ga sai ka sake haɗa da omo dan kai da kanka hannun ya je hanci da ido to za ku gane to kaga gwargwadon yadda hannun yake bukata da gwargwadon yadda za a wanke shi kawai to amma ko suka ce to yanzu ana zamanin da in ka zo alwala din nan akwai buta akwai famfo akwai abubuwan zamani da yawa da ba sai ka koma hannunka yanzu a ciki ba shi ma sai ka wanke hannunka don ka soma na'am sai ka wanke sai ka soma domin da aka ce ka wanke din kafin ka soma kaka ce yanzu an yi ci gaba babu ci gaban da yake zuwa ya wasar da asalin sunna sannan kuma da aka ce ka wanke hannunka kafin farawan ba wai ana maka maganan za ka fata ruwan ne in ka tsoma ba fa a'a bayan da ruwan ana maka magana ne akan lafiyan ka kai karan kanka tukuna yanzu me yasa da aka zo corona sai suna kiran mutane a rika wanke hannu aka kasuwa dama musulunci asali ma komai wanke hannu ne za ka ci abinci an ka wanke hannunka alwala nan ma ka ji kafin ka soma ka wanke hannayenka domin kana fara alwala daga wanke hannunka na farko na biyu mai zai biyo ba ruwa ne zai zo bakinka shi kuma wannan wankewan ko so ɗaya kai ya wadatar to me yiwuwa hannunka yana ɗauke da wani bakteriya da kana kai ruwa bakinka shi kenan za ka kamu da wani cuta shi kenan ka kamu da shi a yi ta bugawa ya zai zama ajalinka to musulunci shine addinin da yake kowane addini kiwon lafiya to tun farko sai aka ce ka wanke hannunka dan baka san me hannunka yake dauke da shi ba dan galibi duk bacteria da ake tunani duk wani cuta a wannan idan ya faru za ka ga mutu ana cewa to wanke hannu har kwalera za ka ji an ce wanke hannu wanke hannu a ce duk cututtuka da muke ɗauka galibi daga abinda hannunmu yake dauke da shi ne domin hannun ɗan adam ba shi da marfi da yake tarewa kana tafiya da shi ne a buɗe to komai za ka ka ɗauka ka sa ba shi ba ka wankewa a nan ake ɗebo cututtuka galibi da yake damun mutane amma duk abin da ya zama yana da marfi to za ka ga ba a cika samun cuta yana zuwa mishi sosai yanzu misali ido kana iya rufe shi to za ka ga in a sati abu yana iya shiga idon ka mai yawa a sati ba ya tun so ɗaya so biyu so da wani abu yana zuwa ka kulle shi kenan cutan ba zai zo maka sosai ba amma abin da kullum abu ɗaya yake to cututtuka zai iya zuwa maka ta wurin da dama shi yasa komai sai a ce ka wanke hannunka da kafin ka fara alwala ka wanke hannunka ana maka magana bayan sunna ne na annabi kana da ladan koyi da sunna sannan kuma kana kiwatan lafiyanka ne to lafiya kuma da kake wata kai kanka ka san lafiya ita ce jarinka babu abin da yake daidai da lafiya yake sa ya karkatar da ruwan akan hannunsa fa qatala yadayhi marratayn sun mata mazu maza sa'annan yi kurkuran baki to kurkuran baki da ake yi ba so mai hannu ake a ciki ba da aka za ga hadisan da suke zuwa akan abin da ya shafi kurkuran baki ba sa magana dangane da abin da ya shafi tsoma hannu a ciki duk da cewa akwai hadisi da ya zo cikin sunan abi dawud cewa annabi ya kurkuran baki ko ka zo kurkuran baki ka tsoma hannunka sai dai hadisin da ba ɗaya hanyoyin da aka bi bai inganta ba babu inda ya inganta da ga ta'arifin almadumagatu a nan cikin littafin sai fiqh sunna yake cewa wal biya ghaslul lufan wata tahriful ma'i Ta kaga da abin yake shi kurkuran baki din ne wanke bakinka ta ina ba za a nubo wata tahriful ma'i ne in ka sa ruwan a bakinka ka yi ta kumfata ruwan a cikin bakinka ne kurkuran baki din kawai ba sa hannu ake ko yatsa da sauransu wannan bai inganta ba to yake cewa sai ya kurkuran baki wastankar sannan ya fece hanci salasan sau uku to kada wani ya ce to salasan din sau uku ba me yasa ba ce salasan salasan ba ko ba a ce maka haka ba dai yayi wato kurkuran baki da shafan hancin abin da ake so a nuna maka abu ɗaya ne a haɗe suke ku biyu ba a raba sai saka ce maka salasan kawai aka barka domin ba a raba su yin in ka zo ruwan da kai kurkuran baki ka sa a bakinka shi za ka ɗan rage danshi danshin ka yi ka ja a hancinka ba wai ruwan kurkuran baki daban ka sake sabunta ruwa ka kawo na hanci ba na akwai hadisan da suka zo a kan haka amma dukkan su ba su inganta ba abin da ya tabbata ruwan da kai kurkuran baki da daidu da gowa ruwan za ka yi shakan hanci da ka tare ne suke tafiya ka yi kurkuren baki so ɗaya to hanci ma so ɗaya so biyu so biyu tare suke tafiya ba a rabawa ce sun maghasala wajahu talata sa'annan ya wanke fuskansa sau uku sun ma ya daihi sannan kuma ya wanke hannayensa marrataini ne sau biyu to ya haka fuska sau uku hannu sau biyu ilal ne. zuwa gwiwan hannu sau biyu ya wanke ya ya halatta eh. ba ne ya halatta ai ka yi alwala ka wanke gaɓoɓin alwala tun daga farko har ka gama su ɗaya ya halatta ka yi ka wanke sau biyu ya halatta ka yi ka wanke sau uku uku duk hadisai sun zo al-imam bukhari ya musu babu haka a jere cikin bukhari to amma yanzu kaga nan an gwama kenan ya halatta ka zo alwala in ka wanke gaban nan sau daya wannan sau biyu wancan sau uku ya nuna ya halatta kenan gashi ai kaga sahabi ne kuma yana gaya maka abin da ya gani daga annabi ne ai za ka iya yake kwarai sai fara kafifan yadda yake kaga kenan ya tabbata ka zo alwala ka fara sau uku uku sai ga zaka rasa jam'i ka sai ka mai da ita sau biyu kai bari in kara ma in rage sake mai zama sau da ɗayan kare da wuri ya halatta ka yi gudu-gudu ka zo masallaci ne aka hana ka to amma so da ɗaya sobi tun kai zama da zuttura kar kawai kana zuba ruwa wani wuri bai samu ruwa ba kuma kaga nan matsala ne sun ma masaha ra'asahu sannan sai ya shafa kansa da hannayensa Ka me ya nuna a ce shafan kai ba da hannu ɗaya ake yi haka yadda mutane galibi suka saba ba Ka kaga yace daihi da hannaye haka za ka yi dukkan kanin da sai ka shafa ne ba amma yanzu ka san galibin mutane in aka so wani ma da hannu biyun amma haka kaga haka eh wancan da wannan ya dan yi amma nan fa wannan ai haka asiyan gista kenan ya gashi na su yau to kawai wai kaga ma kai da kace wani yana haka wancan ce wani ma da hannu haka yau na gado ne ko wato eh na mata wai su wai ta yi kiso ba ta son ruwa ta ba in an zo haka ake runguman kan duka za ka haɗa hannun ne biyu za baza su ne ko ina sai ka shafa a kanka dan da aka ce matsuhun ra'as shafan kai to ba a ce masu ba'adun ra'asi ba shafan wani bangaren kai ba a duka kai din ne kawai zaka shafa shi wani kuma da hannu ɗaya zai ta mulmulowa shi da zai kokari da ko ina ya shafa don wani ya zama wasa ai ka haɗa biyu kawai annabi haka ya yi za mu zo mu ji wasu hadisan a gaba annabi yana haɗa hannayen ya kai su baya ya sake dawowa da wani ma ba damuwa kawai ba dai ya shafa ba to dai bari ya shafa a'a komai ana yin shi ne da tsari za ka ɗauko su daga gaban kai gaban kai ɗin kuma matsaran gaji matsaran gaji kuma yana tafiya ne adatan galibin mutane ina ne matsaran gashin su yake wani yana da saiko to kaga me saiko za ga galibi gashin daga nan ya faru nan haka kawai gashi nan balhe ba gashi to in yazo haka kawai zai rika yi ce nan ai da baya gashi a'a a galibiyyan mutane dama ina ne matsaran gashi daga nan ne to kai ma daga nan din zaka ɗauko shi har ka kawo shi baya ka sake yin gaba da shi so nawa ake shafan kai a alwala to da na zuwa ɗin ɗaya dawowa biyu mutumin da ya shafan kai sau uku ba tun da alwalan sau uku uku uku me yasa to mutum zai alwala gaɓoɓi sau uku uku amma in an zo shafan kai sau ɗaya me yasa haka ne manzan Allah ya yi tana da hujja bai taba yin sau biyu ko sau uku ba na so bari mu duba tubulus sala sharhin bulugul mara na imamu sun'ani a cikin hadisi na talatin da takwas a bulugul mara akwai hadisin na ali da ya magana akan sufan alwalan annabi ya ce masu hajjira a da annabi ya shafa kansa in so ɗaya ya shafa abu dawud da nasahi da tirmidhi suka rawaito hadisin ibn hajar yace da isnadi sahihi kai tirmidhi ma ce innahu asawu shay'in fil babi in dai abadin alwala ne abin da yafi inganci daga annabi shafan kai sau ɗaya kaza qalu haka kuka ce to shine al sunani da ya tsafta shi sharhi sai ce huwa qat'atun min hadithin tawil wannan hadisin ya fi haka tsawo anan an dan guturo ne kawai istawfa fi nisbatu wujudi min awwalihi ila akhirihi a asalin hadisin hadisi yana ɗauke da sifan alwala ne tun daga farko har zuwa karshen sa to karshe da ya zama ɗan wasu ƙarin haske a kai sai ke cewa fa huwa yufidu ma wa hadithu Usman hadisi yana fa'idantar da irin hadisin da Usman ya nuna ina irin wannan hadisi da muka karanta a nan kusan ya kama da na Usman wa inna ma atul musannif bihi lima fihi min at-tasrih bima lam yusarraf fihi hadithu Usman yadda abin da ya sa Ibn Hajar ya ka hadisin Abulugul Marami ina hadisin da ya gabaci wannan Abulugul Maram sai na Usman da ya zo bai ka sau nawa manzon Allah ya ce a kai ba to wani zai iya cewa ana shafan kai din ayyaki sau ɗaya tunda alwala sau uku uku shine ka wannan hadisin da ya shi shafan kai sau ɗaya ake yi wa huwa masfur ra'ati marratan shine shafan kai sau ɗaya kana da hadisi ko yanzu fa innahu nassun annahu wahidatan ma'a tasrihi bi taslimi ma adahu min al-a'dha anan karar hadisin ya nuna sau ɗaya ake shafan kai duk da cewa sauran gabobin alwalan kuma hadisai sun nuna so uku uku ake wankewa amma iya shafan kai sai ga nasu ya zo annabi yake sau ɗaya sai imamu ame ce wa qad ikhtalafa ulama fi dalika to matsalan fa malamai sun yi sabani a kai ba kala kawo wasu mutane suka ce bi taslihi yi. yadda za a wanke sauran gabobi sau uku to kai ma sau uku ne kama yusallitu ghayruhu min al-a'dha kamar yadda sauran gabobi ake wanka sau uku to kai ma sau uku ne is huwa min jumlatiha domin ita ma ai kai tana cikin jumillan gabobi to za a ware ta a ce ko daya wa qad sabata fil hadisi kuma hakika an samu hadisi da ya tabbatar da cewa sau uku an ake wankewa to an fara karo an samu hadisin da ma ya ce sau uku وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء duk da cewa sauran hadisai kan ba su zo da nuna cewa sau uku ba ne, amma an samu hadisin da ya nuna annabi ya shafa sau uku. Fa inna da kada akhraja Abu Dawuda min hadisi Usman fi tafdith al-mati. Al-Imam Abu Dawud da kanshi ya ruwaito cikin hadisin Sayyidina Usman a cikin sunan Abi Dawud yace gashi annabi ya shafa sau uku. da ya kawo hadisin da gomin wajahin ta fuskoki biyu ma ya fitar da hadisin fa aha ahaduhuma ibnu ma ɗaya hannan al ku zai ma ya inganta wa zalika kafin fi thubuti hadhihi sunna sai al wannan wannan malamin al suna sunani ko da dai hanya da ya ta inganta to an samu tabbatuwan cewa sunna sai a yi shafan kai sau uku wa yi la yusra'u tasbih wa qata bi halaka fa shafan kai sau uku ba bi anna ahadith Usman as-sihah kulluha kama qala Abu Dawud tadullu ala matn ra'at marratan wahida domin da hadisan da sai na Usman ya bayar da yadda annabi yake alwala hadisan sun nuna sau da sai annabi yake shafan kansa wa bi anna al-matn mabniyun ala tahqiq kuma shi dama shafan kai an gina shi ne akan rangwantawa fala yuqasu ala ba za a yi kiyasinsa akan sauran gaɓoɓi a ce shi ma sai ya zama sau uku ba in aka ce sai ya zama sau uku ya zama ba a rangwanta ba Ya yake cewa waje an na al'adar law law atabara fil masjid la sara fi suratin amma kai in aka ce a yi shafa har sau uku to an mai da shi kaman wankewa ke. kenan wa ujiba sai aka ba da amsa bi anna kalam bi anna kalama abi dawuda yanqusuhu ma rawahu huwa ya ka ce so maganan da Abu Dawud ya shi da kanshi ya rusa kanshi haka ko ibnu Kuzaima kuma ibnu Kuzaima ya inganta kama zakarna kamar yadda muka ambata shi al Abu Dawud da shi ya rawaito hadisin Annabi ya shafa sau uku ce kuma Imam Ibn Kuzaima ya inganta amma sai sake cewa amma tun da duk hadisan Usman ba su ce sau uku Annabi yake yi ba to a tsaya cewa su ɗaya ake yi ya ka ce ina kuma abin da ka ruwaito ka yi wa kanka rafi yi? kai ka ka hadisin kuma ka ce ya inganta al'imamu abu dawud yana da wani ɗabi'a shi a cikin sunan abi dawud ɗinsa in ya kulla babi in ya nemi hadisi ya gaba hadisi da ya inganta da babi ko ga isin hadisi zai kawo ɗaya kenan sannan yana iya kawo hadisi ba sai ya ce maka wannan hadisin wane da wane sun inganta shi da kanshi zai samaka sun inganta amma zai samaka maka da zai zo a nan ba so a garci, amma kuma ya ce maka ya inganta ko ba zai kama ka wajen yadda abin yake ba haka ya faru da game da hasimin asabar na nafila ya kawo hadisin a cikin sunan abi dawo ta amma hadisi ne an shafe wani hadisi ne shafe kawai sai gaba sai ya barka shi haka yake to haka ma ya yi a wannan wurin Haka sai ya yi wa kan shiraji wal qawlu bi anna al mazi mabniyin ala tahqiq cewa wai kafan kai an gina shi ne akan rangwantawa qiyasun fi muqabalatin nafsi wannan qiyasin ya kalubalanci nafsi ne to duk qiyasin da za ka yi in yi karo da nafsi to ba a karban qiyasin ana wurgar da qiyasi a ɗauki nafsi domin kiyasi ba a zama kiyasi karbafe ya cika sharuɗa guda uku to tun daga farko fara karo da nasi bai zama kiyasi makabul ba za a karba ba فلا يسمع فالقول بأنه يسير في سورة غسل لا يبالي به بعد ثبوته عن الشارع سواء أن يتافات أو أما إلى شيء وانك آه آه إن دي شريعة بدل بار وانك أي با مغانا زي زما وانك زي زما كذا ثم روايته الترك لا تعارض رواية الفعل أبي سم عثمان بس مك النبي sau ɗaya ba kawai annabi ya shafa kanshi to sai wani hadisi ya nuna annabi ya shafa sau uku to ba ana nufin a tura wannan da yake ya shafa sau uku bane wa in kasura riwayatu tark iz al kalamu fi fi annahu ghayru wajib wal sunnatu min sha'aniha an taf'ala ahyanan wa a ahyanan kawai da magana dai da limamu sun'ani ya karkare a kai shine shafan kai sau uku ya halatta amma ka lazimci kullum sau uku kayi bid'a ka lazimci shafan kai kullum sau ɗaya kayi bid'a ka rika nau'antawa yadda ya bayanin a nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya fi faɗaɗa bayanin da ya zo ta alaikin fikihu sunna a cikin littafin tamamul minna ya ka bayanan gaba ɗaya hadisin nan ma da muka karanto cewa annabi ya shafa sau ɗaya hadisin nan na bulugul marami hadisi ne ga ibi duk malamai sun raunata shi ba bai inganta ba shi wancan kuma wanda suke cewa annabi ya shafa sau uku da aka rasa yadda za a ba a fa hadisin ya ka wai ai hadisi ne shazi hadisi ne ba karfafe ba sai wanda bai san ilimin hadisi ba ne zai yadda da cewa wai hadisi ne sha menene hadisi su sha me ya mai da shi zama sha a ilimin hadisi wannan hadisi ba shazun ba ne sannan ka'ida ce ta ilimin hadisi astika ziyadatu sika maqbula yanzu a wannan hadisin da ya zo shafan kai bai ce sau uku ba sau ɗaya yi Ya aka samu wani sahabi ya ruwaito a nashi ruwa ya ce sau uku shi kenan sai a ce ba za a karɓa ba domin waɗansu sabai duk ruwaito cewa sautattaye ne a za a karɓa kawai za a duba wanda ya zo da wannan ƙarin dama mutumin kirki ne ko mutumin banza ne an san shi mutumin ƙarya ne baya ƙarya wa annabi to wannan ƙari da ya zo labai ba cutarwa makabul karɓa kawai kai tsaye ake yi shine ziyadatu suka makabula idan amintacce ya zo da ƙari karɓa ake yi misali shine kuna zaune mutum ne dama kun san shi yana da karya zai iya maka magana goma da ta ka samu ɗaya na gaskiya to ka san dama asali ko da aka maka labari ba ka karɓa to kafin ya zo wani abu ne ya faru kafin ya zo mutum uku sun ka maka labari sai shi wannan makaryacin sai zo maka da labari yanzu ka gamsu da maganan ne fa ba don shi ba Dan waɗancan uku da suka riga ka maka labari kaga ka yadda ne dan waɗannan suka ne shi wannan da ya zo kuma misali makaryacin ya baka disan labarin da waɗannan suka baka amma ya yi ƙari a kai to wannan ƙarin sunan shi ne shazun domin dama maƙaryaci ne ba a karɓa yadda da maganar shi sosai waɗannan sun fi shi aminci da garanti kuma an yi abun a gabansu ba su zo da tsarin ba to tun da zo da wannan tsarin da ya ci karo da na waɗancan to na shi ɗin nan ba za a karɓa ba to amma mutane biyar ne dukkansu amintattu ne dukkansu ba san su da ƙarya ba abu ne ya faru ku mutum hudu duk sun kawo labari na biyar ɗin da ya tashi kawo labari sai ya zo da ƙarin da babu a wancan ko ba a san shi da ƙarya ba to wannan ba a kiran shi shafin amintacce ne ai amma ya zo da ƙarin da waɗanda ba zo da shi ba to man kabul za a karba me yiwa ƙarin ya faru ne waɗannan hudun sun tafi kafin ɗaya abin ya faru me yiwa wannan yanzu ya ga annabi ne shafan kai sau uku ya gani waɗancan da suka roto hadisan shafa su ɗaya ba su gani ba to kaga a ce ba za a kore ba don haka makabul ne ba za a karba ba don haka makabul kai za a karba don haka annabi ya shafan kai sau uku hadisi ya inganta don haka yadda ka ga alwalan wani lokaci ka yi sau ɗaya sau biyu sau uku uku sun ce shi ma shafan kai sau biyu sau uku sau sun sunna ce shi dama daga cikin abin da ake so alu sunna ya gane duk wani aikin da ka ga annabi an ruwaito wani lokaci ya yi wancan wani lokaci wancan in ka rungumi ɗaya ka tafi ka gama ɗan bidi'a yanzu ka dubi littafin hisnul musli sai a ce maka addu'an shiga gida sai ga an ka maka addu'a ɗaya biyu zuwa huɗu addu'an shiga masallaci ga an ka maka adadi da yawa azkarus sabahi wal masa abin da ake nufi karkari ta daya ya aka na annabi ya taru yau yayi wannan gobe yayi wannan to kai ma karka tattanza yake yake tattanzawa amma sai karke ɗaya baka ka tattanza ka zama dan bid'a ba ka kwaikwayi annabi ba to haka shi ma sabon kai annabi bai lazimta sau uku yake ba bai lazimta tun da sau ɗaya yake yi ba a'a wani lokaci sau ɗaya wani lokaci sau biyu wani lokaci sau uku kai ma ka ake so karka nau'anta abubuwa yake cewa sun sun waje ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى ba a وضع راسه بيديه ma. Ya fuskantar da hannayensa wa adbara yi baya da su kaga ya fara daga gaban kan zuwa ba ka ce fassara maka keke da keke Ba da bi mu'addan ra'asihi annabi ya fara shafan ne daga gaban kansa goshinsa kenan matsaran gashi thumma zahaba bihi ba sannan ya tafiyar da hannayensa ila kafahu har zuwa keyansa thumma raddahu huma sannan ya sake dawo da hannayen thumma a sannan ya da ilal makanin da zai da aminu daga inda ya faro shi a kan, yadda muka gwada da azu thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa shi ma kafafu fasil ana irgawa Kafin kawai da an zo galibin zuba damuwa kawai ana ta zuba ruwa kawai in ya zama wankuwa shi a'a ana irgawa in sau ɗaya sau ɗaya ne in sau biyu sau biyu sau uku sau uku dole da ya karka irga da lissafi yake tafiya وقال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر yake kuma ya bani labari daga maliku maliku ya karko daga abin zinadi abi zinadi kuma an al ya samo hadisin ne daga al ibn al-a'raj shi kuma ibn al-a'raj tabi'i ne an abi ya karbo daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah yace idza tawadda ahadukum in dayan ke kama yin alwala fal yaj'al fi anfihi ma'an ya sa ruwa a hancinsa ba in kana taso alwala gaban farko ka fara shafan hanci ba a'a a cikin alwalanka ka sani akwai wurin shafan hanci sun maliyan tursan nan ya fete to wannan yana nuna maka shafan hanci wannan kai kurkuren baki da fete hanci farin ne wasu sun sa shi a cikin sunnonin alwala ko mustahabban alwala wannan ba daidai bane daga cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai shi al'imamu Malik kansa da su al’imamun shafi'i amma hadisin da ya zo annabi yake cewa balin filistin sha illa an ta kuna sa'iman in ka zo shaƙa ruwa hanci ka kai matuka sai dai in kana da azumi bai ce ka bari ba shi ma sai ce to gwanta suka ce to wannan yana nuna kurkuran baki da tsadan hanci a ke farilla ne don kurkuran baki a haɗe suke da tsadan hanci ne ba su a rabuwa za ka zancen su inganci farilla ne wa manista jimara duk wanda zai tsarkin goge falyutir yayi wutiri sarkin hoge shine daga sarkin dutse wa minista mara daga naka shar'anta wanda ya je aikin hajji akwai jamra ai jamratul aqaba sifan duwatsu din nan mutum zai samu kananan sakon kwami yayi jifa da su to haka mutumin da zai sarki da dutse ko wani abin da yake madadin dutse amma banda kashi tunda annabi ya hana ko daukan wani abu mai najasa bai halatta ba amma kamar ita to wani abu dai wanda mutum zai tsarki da shi madadin ruwa to wuturi ake amfani da shi amma wuturin daga uku yake farawa shi kuma galibi wasu mutum zai bai yi tsarki da dutse irin wannan sai ga ya tashi kuma ruwan yana fitarin yana daga matsalan da yake faruwa mutum ne zai zo yin tsarki yana tsawalin da zara ya gama zubar da mai yawan sai ya fara kokarin yin tsarki akwai wanda suke kajan ba su gama zuwa ba wanda kuma dama ko ruwa sarki za ka yi da ruwa ba a fa sarkin sai ruwan sai fitarin ya gama zuwa duka ka ba da ɗan mintuna masu ɗigan duk su gama daga sannan ka yi sarki amma sau da yawa kana tsugunan akwai fitarin da ya makale in baka sai a gama daga kana sarki da ruwan ma za ka ta sai ka ga kana duka wandon ka ka ɗauka ruwan ne a ce akwai ɗigon fitsari a ciki kana tafiya da najasa baka sani ba da haka sai ka tsaya fitsarin ya gama zuwa kaɗan ba da wasu lokuta yanzu kamar mace ita ma in ta fitsari an fi bukatar ta daɗe a kan ɗa namiji saboda ita mace in ta zo fitsari fitsarinta yana daɗewa kafin ya gama tsada to to da dama za ta ga sai ta tashi kuma sai fitsarin ya yana ba ta jikinta sai kuma ta je tana ta ibada ba tare da tana da ƙarfi ba to dole in mutum ya gama fitsarin ya ɗan tsaya minti biyu uku hudu haka fitsarin ya gama daga in ba ka ba wa man istajmara to haka sarkin hoge falyukir mutum wuce fitsarin sai ya gama zuwa ne sannan kana goge fitsarin inda ya dan cika gabanka nan kake gogewa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من توضأ فليستنكر ومن استجمر falyutir kaga dai kusan kwatan kwatan wancan hadisin ya sake maimaitawa yake cewa ya karbo daga maliku maliku daga ibn shahab shine muhammad ibn shahab az-zuhri an abi idris al-khawlani daga abu idris al-khawlani shi kuma an abi Hurayra ya karbo daga abu Hurayra manzon Allah ya ce wa ba'du wanda ya alwala falyastanfir ya fece hanci wa man istajmara wanda ya tsarkin hoge falyutir yayi wuce hadisin sanne ne ne ta قال يا حيا يا حيا يتي سمعت مالكا سنجي إمام مالك ينا سيوا ودن نمفتوين في الرجل جمد مسلم بيت مض مضى لوكا يا حيا قولي مقارا دوري بني yake na ji na cewa sirratu game da mutumin da ya tamadumadu yana yana kurkuran baki wa tsiru kuma yana fesa ruwa cikin garfatin wahida a farfato ɗaya to ka san mazhabin maliku da malikiya kurkuran baki daban in ka gama sannan kuma sai ka yi na hanci shi ma ɗiba ruwa daban yadda ka ga wasu galibi suna yi to sai aka sake wa maliku tambaya to ka ce daban-daban to ga wani shi ya tashi alwala sai kurkure bakin da ruwan kuma ya hanci da ɗiba ruwa ɗaya sai maliku na in na la ba a bi zalika babu laifi akan wannan kaga kenan ne kaga malami ke masafin shi ba haka yake ba ya fito a raba to ga wani haka yake yake ba laifi yi. kenan da kai malikiya ne doga ne nazabin gaba da yake ba ne dan yayi ya tabbata to ba ya tabbata a hadisi yace wa ni an malikan ya ba labari daga maliku annahu ban rabu lalle shi imam malik labari ya kawo gare shi anna abdurrahman bin abi bakar lalle abdurrahman dan abubakar abdurrahman yayan na na aisha ba ko yayan ta kokanin ta dan uwan ne dan sai na abubakar ne قد دخل على عائشة يا تقول لنا أنا عائشة غير ورث في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا عائشة ما ترمن Allah الله to shi ya shiga wurin ta yau mamma ta Sa'ad bin Abi a ranar da Sa'ad dan Abi Waqqas ya rasu fa da sai kira shi Abdurrahman ya kira ta aka musu ruwan alwala fa qala lahu fa qalat lahu Aisha ta ce da shi ya abdurrahman kai abdurrahman asbihul wudu ka suttu da alwala ba ka suttu da ka wanke ko ina mai kyau fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin na ji manzon Allah yana cewa wailul lil aqabi minan nar gonan azaba ta bata lil aqab al aqab karshen kafa mu'akhiratul qadam wato nan za ga gashi nan kaga lungu ne yanzu irin wannan wurin don ka zo zuba ruwa galibi wani baya damuwa yana bi da hannun shi daga galibi irin wannan wurin sai ya rasa ruwa a cikin sa wannan ta ake kira al'aqab ne sunan shi din duniya ne ko ne diga diga digi ta tabbatar kai ba karkare ne ba na mahaifiyarka ba wasu ya ka to ka je ka sake tambaya ni ma kwanaki na ji da tabbatar Ali Umar ya faɗi kalman fa Hausa an na rubuta shi amma na rasa ma a wani littafi na rubuta shi. Ɗaya kogu na ƙunduri, ƙumbuki, ƙundukuki, ƙundukuki. Mala Yakubu yana jin mu ya koya a wani. Da Hausa kenan ƙundukuki. An dai gane wurin ai. Ah, za a sake tambaya ko da yake kai ma na haifu hauce ni. to yake cewa gonan azaba ta bata da wannan wurin auta ba ana nufin sai iya wannan wurin ne in ya rasa ruwa mutum zai fada bala'i ba yana nufin ire-iren wurare irin waɗannan yana nuna maka ka zo alwala duk kan da ka ta wanke alwala ka tabbatar hannayenka suna ji yanzu kama wanke hannu alwala galibi za ga mutum yana ta wanke hannun haka sai ga nan nan baya samun ruwa to shi ma bala'i din ne dai har yanzu gonan azaba azaba sai ya kona wurin yana ran kiyama Allah ba zai bar wani babu ne yasa malamai suka ce kaga yadda annabi ya in duk goshi da yake kasa um, kasa yake jada wutan jahannam ba zai ci shi da to aka ran kiyama ko an kai mutum wuta in dai a duniya yana sallah to duk gaban da ruwan alwara ke kafawa to ruwan wutan jahannam baya iya cin wurin wurin ya samu da furo to duk inda kuma yake samun matsala ruwa ba ta ba jahannama sai ya ci wurin to kaga ko wannan ya kamata mutum ya kiyaye wa ya haya an malik an yahya bin muhammad bin bahla an usman bin abdurrahman an abdurrahman an na anna abahu lalle mahaifinsa baban su ni a umar bin khattab baban ya yaji umar dan khattab ya tawaddu bil ma'i yana alwala da ruwa lima ta. izarihi har zuwa ga abin da yake karkashin mayafinsa sannan abin da yake nufi sai na umar in ya tashi alwala ko da mayafi ya rufe gaban amma wajibi a wanke wurin sai ya kai hannunsa yana sawa domin kada wurin ya samu matsala kada wurin ya zama bai samu ruwa ba ya faɗa wannan bala'i da annabi yake magana bala ya haya ya haya ce su idan malik aka tambayi imamu malik an rajulin game da mutumin da tawaddu a yayi alwala ne nasiya sai ya manta fa qasala wajahu sai wanke fuskansa qabla an ya tamadu maga kafin ya kurkuran baki ya wanke fuskan gaba da na ah ai bai kurkuran baki ba aw qasala zira'i ko kuma ya wanke sandan hannunsa zira'insa qabla an ya kula wajahu kafin ya wanke fuskansa sai bai wanke zira'i sai na ah to na wanke hannu a ban wanke fuska ba ya zai yi faƙala maliku sai faƙala sai imam malik ya ce amma allazi ghasala wajahu amma wanda ya wanke fuskansa kabla an ya tamadmaga kafin yayi kurkuran baki fal yumadmi kawai yayi kurkuran bakin wala yu'ika ghusla ghasala wajhihi kada ya maimaita wanke fuska shine maganan da muka faru ɗazu shi maliku a wurinsa kurkuran baki din sunna ce ba farin bane da aka tun da dai kurkuren bakin kawai ya yi da ba sai ya sake mai wanke fuska ba sai ya wuce ba amma mun yi bayani cewa kurkuren baki farin ne sai ke cewa wa amman ladhi a yi amma da ya wanke hannayensa wani yi kafin ya wanke fuska ya wanke hannaye na ai wanke fuska ba to shi kan fali ya ghasil wajahu ya wanke fuskansa sun ya thumma liyu'id a yi sai kuma ya dai sake wanke hannayensa shine abin da maliku ya fara to me yasa ce na kurkuran baki in kai ba sai ta sake fita ba wurin kurkuran baki ba farilla bane sunna ne hatta ya kuna wasduhuma ba'da wajhihi domin ya kasance wanke hannayen ya biyo bayan wanke fuska idan kana zalika fi makanihi in yana inda ya alwala aw bi hadrati zalika ko yana halarta da wurin bai bar wurin ba kala ya haya ya ayyake wasu ilan malik aka tambayi malik an rajulin game da mutumin da na ce ya manta ne an yi ta maza wa ya sansira ya manta kurkuran baki da shakar ruwa hatta sallah har sai da ya idar da sallah ya tuna kala ya ce laisa alaihi an yi da salatahu ba sai ya maimaita sallansa ba waliyin duk wali madmid ya yi kurkuran baki wa ya sansir ya fece hanci ma ya saka bil na abin da zai fuskance shi na sallan gaba kenan ka manta ba ka yi kurkuran ba sai ba yi shakan hantu sai da ka yi daɗa sallah ka tuna ba komai kawai in ka so ne sai ka je ka yi kurkuran baki ka shaji ruwa hanci dan me dan abin da zai fuskance ka na sallan an jima kawai amma wannan sallan ba komai a kanka in kana yuridu an yi in yana so ya sake wani sallah da wannan alwalan kenan domin ba gangance ba ai kuskure ne Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba domin ba ta lokaci garin tsaya a nan abinda muka karanta na daidai Allah ya mu daɗinsa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka